rahmatullahi ta'ala barakatu ina a fatan alkhairi da fatan mun yi sallar juma'a lafiya juma'at mubarak Allah ka sa muna a cikin bayu yantattu na cikin wannan wata mai albarka na ramadan Allah ka karbi ibadar mu Allah ka iya mana duk abin da ba za mu iya ba ina yi mana fatan alkhairi ramadan mubarak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 من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى yana cewa wa ma khalaqatul jinnu wal insu illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba face don su bauta mu Allah ka ba mu ƙwarin gwiwa Allah ka ba mu dauriya Allah ka ba mu juriya na ci gaba da bauta maka da kare haƙoƙinka ubangiji Allah ya sa mu ga albarka wannan rana ta juma'a Barka mu da juma'a mu da juma'a mu da juma'a Allah ka haɗa mu da alkhairin wannan rana ta juma'a mai girma assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh 别聊你们。 bidiyo nake dakta suna a suna su kun eh su kun da su a nan ko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 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma khalaqatul jinnu wal insu illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba face dan su bauta mu. Allah ka ba mu ƙwarin gwiwa, Allah ka ba mu dauriya, Allah ka ba mu juriya na ci gaba da bauta maka da kare haƙƙoƙinka. Ubangiji Allah ya sa mu ga albarkar wannan rana ta Juma'a. barkanmu da juma'a barkanmu da juma'a barkanmu da juma'a Allah ka haɗa mu da alkhairin wannan rana ta juma'a mai girma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu lokaci da kuma ilahirin masoya kallon fina-finan mu a duk inda suke a faɗin duniya. A kamar yadda na faɗa muku kwanaki cewar ni Abubakar Bashir mai shadda bana yin Facebook rabona da yin facebook ina jin zan kai akalla shekara biyar baya da suka wuce kuma tun da na rasa password ina na facebook ina na daina amfani da shi kwata-kwata ba na yin facebook ba na facebook ba na facebook ba da wani page a facebook ba da wani page da yake da alaka da ni a facebook akwai mata da yawa da suke complain cewar ana cewa in za su shiga fim su tura kuɗi su bada kuɗi akwai waɗanda ake buƙatar su tura hotunan su ko kuma dai a musu maganganu waɗanda ba su kamata ba maganganu na batsa maganganu wasu iriyaye kowa ya san cewar ba wai ni kaɗai ne dan fim na farko da ya fara samun wannan kalubalen na aje a buɗe peji da sunanka a dinga amfani da shi ba ba na yin facebook kamar yadda na faɗa ba na facebook ba na facebook ba na facebook duk wani peji da yake da alaka da sunana a facebook ko yake da alaka da sunan kamfani na ko yake da alaka da wani abu da ya shafe ni ba feji na bane duk wani sako da za a tura muku mace ko namiji a ce zaki shiga fim ko za a dauke ki shiga fim ni ba ni ne nake mata kani da register su shiga film ba hukumar ta ce fina-finai ita take da alhaki ko kuma alakar wa yan matan kani register ba ni bane ba ba ni da alaka da wata ta zo ta ce wai ai za ta bani kuɗi a mata fim ko menene kaza ko a za ta turo kuɗi duk ban da alaka da wannan duk mutumin da yake so aiki da ni a matsayina na producer mai shirya film zai neme ni akwai lambar wayata akwai layi na da nake whatsapp akwai handle ina na instagram real ab mai shadda wanda da shine nake amfani ba da alaka da in ce wata mace ta ka kuɗi za a yi mata wani abu ko kuma a ka kuɗi za a miki rijista ko za a yi miki film ko za a duk ba da alaka da wannan abin shafin da aka buɗe a facebook ake amfani da shi na faɗa wa mutane to amma na lura kamar a koɗan da ba sa gane bayanin da ake to na zo ina ƙara faɗa a lokaci na ƙarshe cewa duk wani feji da aka buɗe na facebook wanda yake da alaka da sunan abubakar bashir mai shadda ko mai shadda global resources ba ni da alaka da shi ba ni bane ban san wane bane ni instagram kawai nake yi real ab mai shadda shine handle ina sai kuma mai shadda global resources sune waɗannan guda biyu sune handles ina a instagram banda su ban da wani handle a instagram da yake da alaka da ba ni da wani handle a Instagram da yake da alaka da ni ba ni da wani page a Facebook da yake da alaka da ni wanda zan ce mutum ya turo kuɗi ko mace ta turo ba saboda ana amfani da sunana ana yin chatting da mata chatting da bai kamata ba ana sa suna tura kuɗi ana sa suna yin abubuwa wasu ma suna sun shiga fim ne da gaske amma ana cutar da su wanda yake wannan abun a ni dai na ce Allah isa ban yafi ba ko mace ce ko namiji ne kuma na san cewa rana dubu ta barawo rana ɗaya ta mai kaya bana Facebook bana da alaka da Facebook bani da wani peji da ya danganci facebook bani da shi ba na yin facebook ba na facebook ba na facebook na gode allah ya saka da kai kamar da yadda aka sani cewa muna bin ruga-rugan fulani muna kokarin ilmantar da su kuma da jawo hankalinsu yadda za a samu zaman lafiya a ƙasar nan kuma alhamdulillah muna samun karbuwa suna ansa wannan kira shi ne muka shigo wannan jiha ta Niger State domin mu ga wayansu daga cikin wannan manya-manyan kwamandojin wayannan mayakan domin mu ga hankalin su kamar yadda muke a sauran wurare kuma alhamdulillah mun samu mun shiga kuma sun zauna mun yi tattauna da su akan yadda za su samu zaman lafiya To kamar ya tattaunawa taku ta gudana menene bukatunsu me aka cimmawa? ai bukatun su duk ɗaya ne ko ina suke cewa su fa a bar kawo musu hari sojoji da 'yan sanda da jirgin sama sannan kuma sun shiga gari a bar kashe su a hada 'yan sa a kai kuma sun yi alkawali in an bar wayannan abubuwa kuma su ma duk wanda ke hannu su za su sake shi insha Allah. Da yake cikin Niger aka yi wannan abu kuma yana zuwa ne a daidai lokacin da aka sace wasu yara daga wata makaranta a kagara da malamansu. Ko kun tattauna kan wannan batun? eh an tattauna game da ita bus da aka sace mutane kowai sun kai mata hari ne domin bus ta gwamnati ce kuma su suna ganin gwamnati ce take turo mun ɗan sanda da soja suna yakin su saboda kamar suna kamar yaki da gwamnati ne ah, saboda haka amma yanzu an yi magana da su sun ce sun gane wanda ya yi ba su wanda muka magana da sun kai ba za su yi kokari su ga su game da yaran kuma suka ce su kansu da yake suna daji labarin da ya so musu ba an yi ma yaran amma za su nemi wanda suka yi su yi kokarin a saka yaran su ma tun da yanzu ana maganar su ne. To a yayin kamar kai yadda ka ga tattaunawa ta gudana kana ganin za ka iya cewa an samu wani ci gaba haka? Awa babban nasara ai da ka ga yan girin wannan sata ba san kowaye ba amma yanzu tun da mun samu manyan shugabannin nasu kuma su ma hankalin su ya dawo zaman lafiya to ko da an yi wani ɗan ƙaramin aiki za su bi su ga cewa lalle an hana irin wannan ya sake aukuwa. To ga shi wasu daga cikin gwamnonin jihohin da ke fama da waɗannan matsaloli suna cewa ba za su amince da tattaunawa ko zuho da waɗannan mutanen ba. Ya kake ji ba ka jin kamar kila kana tumka ne ana warwarewa daga wani ɓangare? A to ai sun faɗa ne domin eh, ba san wani abu da yake a cikin dajin ba kuma muna ba su uzuri. Amma yanzu da yake muna fahimtar da su mun ga hankalin su na canjawa kuma ra'ayinsu na canjawa. Ko mu ma da muka shiga dajin ai ba mu ba mu shiga da tsammanin abubuwa haka suke ba amma shiganmu ya nuna mana cewa fa hanyar sulhu da laluma din nan ita ce hanya mafi wato inganci kuma mafi sauki da kuma saurin a samu shawo kansu wannan mutum na baya-bayan nan da ka sadu da shi wato dogo gida da tawagarsa yana cikin fitattun masu fashin daji da aka sani a wannan yanki sai 'yan najeriya suke ta mamakin ya aka yi jami'an tsaro da gwamnati suka kasa sanin inda mutanen suke amma malam ya san inda suke har ya je suka gana da su ai in kai sulhu da mutum ka je mai da sulhu ba mu san inda suke ba ba mu san inda suke koya ba amma sun ce ku zo wuri ka za mu haɗu saboda kamar haɗu ne a wurin da suka yarda a haɗu da shi sun samu aminci amma ba mu san inda suke ba yanzu yanzu ka ce man eh, neman shi ba san inda yake ba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 abin da yasa ake ce mun cima makamashi <laughs> wani fim ne wanda nake kona su <laughs> abin sai wanda ya gani abin da yasa ake ce mun jakadiyar fkd naɗa ni aka yi sarauniya ce sarauta ce aka bani a nan kamfanin fkd film production mintunan da nake ɗauka a wajen kwalliya bai fi minti goma ba ni ban taɓa saurayi ba saboda ina yarinya ƙarama aka min aure mijina shine saurayina abincin da na fi so tuwon shinkafa miyan zogale duk fina-finan da na yi ina son su amma wanda ba zan taɓa manta da shi ba shine mansur saboda na taka rawan gani idan na tuna abin da yake yawan sani farin ciki shine abin da aka min na kyautatawa idan na tuna sai na ji daɗi wani ne ya taɓa faranta mun ba zan taɓa mantawa da shi ba sirri na ne yaushe za ki yi aure tsiran da allah ya kawo lokaci kasan aure lokaci ne haƙuri masoya na bi ma'ana fans ɗina ki yi haƙuri ɗin ki kuma kyallu kin san fa rayuwar nan sai da hakuri! ki yi haƙuri ki yi haƙuri haƙurin nan dai shine ribar zaman duniya kar ki bi abin da waccan ta ji ki ce sai kin yi irin shi ki ci gaba da hakuri! haƙuri shine gishirin rayuwa duka abokan sana'a na ƙawayena ne ba ni da tantacciya guda ɗaya ina kishin in ga ina faɗakarwa kuma ina sha'awan in ga ya zama sana'ata ne harkan faɗakarwa shi ma'ana fim kenan akwai ta baiwata shi ne. duk wani abu da aka sani zan iya juyawa sai kaga kamar ba ni ba kamar yaya ko ni sa'ar ce ni sa'ar ce to ki nutsu amma fa ba haka <laughs> nake ba Kar yadda aka taba mu zan taba mantawa ba aka ɗauke wayata sai aka yi postin aka ce na rasu masoyana da wanda suke kaunata da irin yayyuna suka rika mun faɗa me yasa na yi haka na ce ba ni ne ba wasu sun yarda wasu ba su yarda ba to wannan abin ya so samu rai ba zan taba mantawa da wannan ranar ba sana'a abin ƙaunata kenan ina sana'a siya da siyarwa ina sai da kayayyaki kala-kala na maza da na mata abin da ya sa na shiga harkar siyasa saboda wayarwa da al'umma kansu wanda suke a duhu <laughs> jam'iyyar da nake gwamba a yanzu da ita ce inda kake inuwa kenan burina a rayuwa nan gaba shine aure akwai wasan da nake kallo shine irin waƙoƙin yaban annabi da kuma irin wannan abin da ake yi na yaran nan wasan maciji sorry wasan maciji wasan namomin daji ina burge ni sosai duk wanda yake waƙan yabon wato ƙasidar annabi ina son sa harsunan da nake ji za su iya kaiwa bakwai zuwa takwas mai nana fulfulde ina jin hausa eveise sensiyosi wato ma'ana france french kenan ina jin kanuri kanuri fanjin ina jin wani yare ne kada na yi karya ina jin wani yare guɗe nga ba hukwa a hurin ga ituka ina jin <laughs> ɗayan na manta <laughs> ina jin turanci amma ɗan kaɗan <laughs> dama na ce bakwai zuwa takwas na irga bakwai garin da aka haife ni shine adamawa wato cikin yola garin da na taso na zauna a cameroon daga cameroon kuma na dawo na zauna a maiduguri mahaifina ya sa ni makaranta na yi karatu na fannin arabic na hada na yi diploma na shikenan sai na yi aure to kaji abin da ya sa na samu wannan yarurrukan kuma mun hada irin akwai yare da yawa a jikina kasashen da na taba zuwa na taba zuwa saudi na je cameroon <laughs> na je niger na je gabon na je shikenan sai nan najeriya da nake ciki kasashen da nake da burin zuwa nan gaba shine us da france shekaru na sha biyu <laughs> wannan gwamnati kullum kwanan duniya sabon bacin rai ne wanda kamar inda na tabbata ka samu labari 'yan majalisa wanda suke su yi kishin jiha ba suka tafi suka ba da approval suka amince da cewar gwamna ya dora bashi na biliyan ashirin domin ya tafi je gada wannan gada ta hanyar wudil ta yanar pc kamar yadda ake cewa gada ce wacce gwamnatin tarayya ta riga ta yanke hukunci za ta lokacin ina gwamna shekara ta 2011 zuwa 15 mu muka sa federal government a wannan lokacin jonathan a gaba ta ministry of works ma'aikata aikace-aikace suka ƙaraso da titin nan wanda dama babban matsala ne daga wannan tidi wannan mahada abin ya tafi har allah ya sa aka kammala ta aka gyara ta muka tsaya akan asa wuta Abinda da ba mu iya yi ba a lokacin nan shine gada wannan gada tana nan a zane wannan gada tana nan a ajiye aikin gwamnatin tarayya ne a maimakon gwamna ya je ya ga buhari ya ce da shi ka zo kai mana gada tunda watakila wannan shine wani babban aikinsa na fari a jihar kano kaga bai ba sai ya tafi je wani shirman zane ko kyan gani babu ya tafi ya je kai wa buhari shi bai ma gane shi ma a ofishinsa a wax yana nan da wannan zane ma wanda ya fi wannan kyau zai tafi ya je to ita gwamnati kamar dan adam ne mai rai ce kullum tana nan tana tafiya idan kana da kuɗi yanzu gadojin da muka yi a kano gabaki ɗayansu da aikace-aikacen da muka yi a kano na hanyoyi na wutan lantarki na asibitoci da aikin noma da duk abin da muka yi da kudin gwamnatin wannan lokaci muka yi ba naira ɗaya daga wata gwamnati ko wani banki ko wani mutum har ran da muka bar gwamnatin mu naira ɗaya ba ita ko gada mu inda muka ɗauke ta a gwamnati kamar rawani ne ragowar su ne kayan sawa yanzu abin da gwamna yake yi rawani yake da kunnuwa hudu amma ba riga ba wando a cikin sai na tafiya tsirara kana nufin ba a bukatar wannan gada kenan an fi bukatar ana bukatar komai amma an fi bukatar ilimi ina ganin ya kamata a mu dauki ta kin da ya kamata mu dauka na wuta ka gwamnan Kano birki saboda abubuwan da ike yi inda mu ke cuta ma yanzu kamar sai da guraren nan da ike masallacin idi ne masallacin fage ne makarbartu ne tirayenmu ne tukuntawa ne wajen polytechnic din nan can cikin gurin aiki central administration daula inda muka je muka yi wa jami'a eh, eh, eh, gine-gine da gyare-gyare muka ba basu suka bude suke yin aiki filin shahuci ne kan badala ne inda ake zuwa abinda united nations ma sun san da wannan guri majalisar ɗinkin duniya diyaje ya je kana ganin interview din da aka wai gaban badala yake ba badala yake kashe ba amma duk wanda ke kano ya sa akan badala ake a ina ne gaban badala to amma duk gara ma wannan tun da duk wannan zancen banza ne lokaci idan ya gwamnatin arziki in ta zo duka fatali za a yi da wannan abubuwa dama yan mafi yawansu masu kuɗin banza ne dama mafiya yawan su azzalumai ne waɗanda suke cikin gwamnatoci waɗanda suke ɗebi kuɗin mutane suke wannan gine-gine. irin waɗannan filaye idan aka kaddara kwankwasiya ta karɓi gwamnati akan. ina tabbatar maka da cewar duk wanda zan ba shawara Allah shi kaɗai ya san wanda zai zo gwamna gobe amma in dai da shawara ta ne duk wani gurin hukuma mutum ko ya yi bene dubu hawa dubu a ruguzo shi a share gurin a mai da shi inda yake dama amma mutum inda gwamnati ta je ta yi filinta ta yi komai wannan babu matsala bacin ran kawai guraren yanzu kaga sun je sun ruguje mana filin fakin wanda muka yi hawa hawa na zamani a dubai na je na gano samfur nan muka zo muka yi shi aka tsara shi yau inda cewa aka yi amma da shi makaranta shi baya son a yi fakin kaga wannan an yi hankali amma ka ɗauki kayan hukuma kai mutum gwamna ka ce a'a wannan fili halaliyar ka ce jama'a da hakina a kai da na 'ya'yana da na jikokina haka kawai ka halatta wa kanka saboda zalunci wannan shi ne abin za shi saboda haka in za ka yi abu ka yi mai daraja ka yi abin da shekara biyar shekara goma yau shekara ta shida da barin gwamnati amma duk wannan makiyan da suke abin nan ba wanda zai je ya ce ga wani guri can wanda na sayar wani guri na hukuma ai abin da muka fita muka yi muka buɗe filaye sababbi muka biya al'umma compensation muka biya su diya wannan diya da muka je sai da na ce nawa ake biyawa duk inda ake bada naira goma sai da na ce a ninka sau goma don su ma su amfana